asiru zaharaddin mutane fana cewa dokar ta ɓaci nan da kuka kafa kusan inda za ku yi haƙuri ma ku kafa ta gyaru da zai fi don abubuwan masu yi daɗa lalacewa suke don har yanzu ana samun mutane suna ta mutuwa idan ka dubi kafin a kafa dokar ta ɓaci da bayan an kafa dokar ta ɓaci ka dubi irin yanda da waɗannan mutane suke gaba gaɗi su zo su ta buga bama-bamai da harbe-harbe da sauransu wannan ya kwanta yanzu sai dai sari ka noke su laɓe su je su jefa wanda ba a najeriya kawai ba ka dubu ka ɗauka ƙasa kamar ƙasar ingila alal misali lokacin da aka yi rigima ira sai da suka yi shekara 28 kafin su kwantar da wannan tarzoma ira a duk duniya ma babu ƙasar da take da kyamarori da suke iya kallon ko binciko masu laifi kamar ƙasar ingila sai da ta ɗauke su shekara 28 kafin su kwantar da wannan tarzoma ta 'yan ta'adda IRA to balle ƙasa kamar Najeriya wadda muke da girman ƙasa saboda haka abu ne da yake zai ɗau lokaci amma abubuwan da aka yi a gaskiya kawo dokar ta ɓaci da aka yi ta kwantar da yawancin tarzomar da ake fama da ita da kuma hararen da ake kawowa gaba gaɗi yanzu sai dai su ɓoya su yi wanda shi ma Allah yadda da haɗin kan mutane wanda haɗin kan mutane na cikin abubuwan da ya taimaka wa gwamnati aka shawo kan abubuwan da ake a yanzu. Alhaji Nasir tun da ka kawo misali na Ingila sai da ta share shekara 28 ta yi nasara. Ya nuna Najeriya fa sai kamar shekara 50 kake gani kenan. A wannan ai a da kenan. Amma yanzu shekara nawa aka yi ana wannan abin. Yanzu bai lafa ba? suna su sai da ya ɗau shekara 28 ma kafin su kamo su samo bakin zaren mu ko yanzu an riga an samo bakin zaren domin me domin an san inda suke an tura su an rufe su an hana su sakat wanda su a ingila sun kasa irin wannan a lokacin yanzu daga na abuja in ka kama hanya harar misali ka je ka jihohin arewa maso gabas dinnan za ka tarar 'yan sanda ne da sojoji sun tare hanya suna ta bincike ni sai ga kamar ba sa gano komai fa kawai suna takura al'umma ne eh to, wani lokacin ba za ka ce haka ba idan aka sau kasar sakaka to za ka ga abubuwa kuma sun dawo sun ƙara faruwa amma sanin cewa akwai hukumomin tsaro a wurare daban-daban daban a ƙasar yana rage wannan wanda shine harkar tsaro ake kira deterrence kuma deterrence yana da amfani wajen kare abubuwa manya to na me yasa ba so ba za a ga kamar wasu abubuwan bincike ne irin na zamani da ya kamata gwamnatin ku ta kawo ba kwanaki can ko da yake zamani ya rado mun ji da an shigo da wasu karnuka ma kwararru waɗanda za su na wannan binciken yanzu kusanci da ƙarfi ake kawai buɗe motar ka daga hannunka sama eh, ba wani abu fa na zamani kusan ina kamar har yanzu abu na da kawai ake to ai ba harka 'yan sanda kawai ake abu na da ba ƙasa ce mai tasowa kuma muna ci gaba da tasowa abubuwa za su ƙara gyaruwa sai mu ta fata ubangiji allah ya kawo wannan gyara da sauƙi a cikin lokaci bayan kamar dama wata shida wannan dokar kusan ina jin za ta yi ta kammala a yadda abubuwa suke tafiya nasir ka hango cewa zuwa ƙarshen wannan wa'adi za a iya samun zaman lafiya har a janye dokar nan me zai hana an shugaban ƙasa na nan na dubawa dama ka san an sa ta in an sa ana dubawa har 'yan majalisar tarayya ma da majalisar dokoki da majalisar dattijai sukan je su duba me yake faruwa a waɗannan wurare kwanan baya sun je sun dudduba kuma alhamdulahi sun dawo da rahotanni masu daɗi na cewa cikin 'yan lokaci in allah da za a ɗauke wannan doka shikenan mutane su su ci gaba da harkokinsu ba tare da jin tsoro ba to ai yanzu ma kusan yanzu abin da da aka yi bare yanzu a maiduguri abin da kake yanzu za ka iya yi bare yanzu a maiduguri tunda har shehu ya yi hawa kaga abu ne da da ba zai yiwu ba kuma ganin cewa an samu ci gaba ne wannan abin ya faru